har shu'uba ya wuce iyaka ya isa matuƙa ya ce la'an azniya a habbu ilayya min an udallis na yi zina ya fi soyuwa a gani bisa na yi tadlisi wannan ai mubalaga ne wato ka gaɗo ke cikin ka ba'irin zunub kenan wannan ya daga cikin mubalagar shu'uba da sauran malamai ba su yadda da shi ba nan yana cewa a tadlisu akhul kadhib shi tadlisi dan uwan ƙarya ne ibn sala ya ce wannan ifrat ne wuce iyaka ne mahmulun al-zajri anhu wa tanfir anhu an dauke shi ne akan wato gargadi da tsoratarwa daga yinsa da kuma korar da mutane daga aikata shi waɗansu kuma suka ce juriha bihi fa'iluhu wanda ya aikata shi ana masa tajirihi wato ana yi masa rauni a cikin riwaya don haka duk wanda aka san cewa yana tadlisi tsara majiruhan ya zamanto abin zargi mardudan liriwaya abin zargi a wajen riwaya abin wato mayar da riwaya a gare shi ko da sau ɗaya ta bayi da ya bayyana bal ko da ya bayyana sama daga baya inda ya taɓa yin itadlis sau ɗaya to shi kenan ya bayyana al'aurarsa wanda ko waɗansu kuma suka ce duk wanda yake karɓar marasil to yana karɓar tadlis mutlaka ko inda tadlis ai nau'i ne na irsal da kowanne daga cikinsu akan me suka yi musharaka da tadlis da irsal na'am rashin ittisal rashin ittisal samuwar wasita na'am duk wanda kuma ya yi nakali kan cewa an yi ittifaki akan raddin akan rashin karbar hadisin da mai tadlisi ya ce an an yayi an ana a cikinsa to yana nufi akan yana nufin ittifaqin wanda baya kafa hujja da alhadithul mursal ne amma wanda yake karban alhadithul mursal min babu ba zai damu da ya karba hadisin mai tadlis ba tare da cewa abu yusuf ibn abdulbar naqala an a'immatul hadith ya ruwaito daga malaman yan malaman hadith cewa sun ce ba a karban tadlisin ibn uyayna li'annahu idha wuqifa domin aka dakatar da shi aka ce ina kaji alhala ala ibn jurayj sai ya ce ai ibn jurayj ne ya gaya masa wa ma'mar da ma'mar wa rubara'ihima da makamantansu daga cikin amintattu to shi yasa ma ibnu uyayna ai hakikatan ba haka bane ba ba wanda yake raddin tadlisin sa don ba wanda domin la yudallis illa an thiqa ibnu hibban ya rinjayar da shi la yaqbalu tadlis illa ina ganin wannan ibarar cewa la yaqbalu illa tadlis ibnu uyayna ne magana za ta fi istiqama akan haka la yuqbalu illa tadlis ibnu uyayna la'allahu ku ƙara la'allahu illa abin nan je ku ɗauko mun da Allah sharhin alfiya na al-ethiopi a cikin najin yana nan a cikin juz'ul awwal to to shikenan to mu tsaya ne wa sabbi ne wa wala kun gani ibarar gashi mun gano ta inda kuskuren ya zo gashi nan ibn hajar ya kawo ibarar abinda ibn abdulbar ya ce yuqbalu tadlis ibn uyayna li'annahu idha wuqifa ahala ala ibn jurayj wa nudara'ihima ladin za a cire نعم ورجحه ابن حبان ابن حبان يرجع يده wannan magana yace wannan wani abu ne wanda a duniya babu babu wani wanda yake wannan sai ibnu uyayna wato wanda yake baya tadlisi sai daga fiqa ibnu uyayna ne fa innahu kana yudallis domin ya kasance yana tadlisi amma baya istadlisi sai daga fiqa mutqin amintacce mai kyautata riwaya irin su ibnu jurai irin su ma'amar irin su zuhuri wani lokaci yana zaune sai ce a zuhuri sai ce haddasa kuma zuhuri ya sake cewa a zuhuri aka ce sami ta homina zuhuri ƙana la wala mimman sami a homina zuhuri yana wasa da ɗalibai ne ce kawai musko za su gano ya yi tadlisi ko bai yi tadlisi ba na'am ولا يكاد يجرده خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل ثقته ba za ka da wuya ka samu a sa- ba ba za ka ka da wuya ka samu a a samu lab- a samu wani hadisi da ya yi tadlisi a cikinsa face ya bayyana jinsa da ya yi daga wajen amintacce wanda yake shi ma tamkar amincin wanda ya bayyana sunansa din ne
كما س- كما رسيل كبار التابعين kamar yadda kibaru tabi'in suke yin irsal manya-manyan tabi'ai irin su masruq ibn al-ajda irin su qais ibn abi hazim idan suka yi da irin su abu usman an-nahdi idan suka yi ta- idan suka yi irsal suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ka bibiya eh, fa innahum la yursiluna illa an sahabi in suka yi irsali sai ka ga wasu da sahabi ce to shi yasa kaga har irin su imamu shafi'i sukan ce suna karban marasil din kibaru tabi'i
وسبقه إلى ذلك البزار والأزدي al-bazzar da abul fath al-azdi a sun riga ibnu uwayna fadin wannan magana
والمرتبط من خلاف min al-khilafi fi dhalik abin yar abin da yake abin amincewa daga sabani akan wannan
قبوله qabuluhu qabuluhu shine karban hadisin wanda ya tadlisi أي مدلسين ai wato qabuluhum a wato karban su نعم ai al-mudallisin نعم على التفصيل الذي ذكره بقوله a bisa tafsilin da ya ambata da faɗinsa wato ba karɓar su mutlakan ba
إن صرفه in sarraho bil wasli idan su masu tadlisin sarraho suka bayyana suka rawo hadisin bil wasli da ittisal wato da ittisali ma'ana bis sama'i Mm. suka ce sami'tu ko haddathana ko akhbarana فيما رواه بلفظ محكم da abin da suka ruwaito shi da lafazi wanda yake ihtimal al-muh- al-lafzul muhtamal wanda yake daukan wato ittisal ko rashin sa kamar menene misalin bi lafzin muhtamal mhm qala an da anna na'am mhm wanne kuma samitu yuhka eh a yuhka wannan ai ashad ai dama babu ma abin nan zakara qultu a a shine da ya qala din ai tunda yana riwaya ne ba shine zai fada ba ai sai dai ya ce qala Mm. qala da zakara da an da anna to hukiya eh wannan ai ai wadih ne Eh, wannan wadih ne ba muhtamal bane Mm. tunda ka riga ka faɗi ka riga ka faɗi cewa akwai wasita ka ce mabni lil majhul saboda haka akwai wanda ya hikayar Mm. na'am لأن بين ذلك بالسماع da ah, bi an bayyana fihi bis sama'i ya domin ya bayyana as-sama سمعت kamar yace sami'tu حدثنا da haddathana da akhbarana
والأكثر من الأئمة to mafi yawa daga cikin al'a'immatu manyan malamai الشافعي kamar imamu shafi'i وابن المديني da ibn ali ibn al-madini وابن العيد da ibn ma'in yahya نعم في آخر في آخرين a cikin fi akhirina a cikin waɗansu daga cikin malamai هذا الخبر الذي صرح بالسماء فيه a wannan hadisin wanda ya bayyana ah, saw- jins ji jin riwayarsa a cikinsa صحه sun haho sun inganta shi فيقبل sai a karba لأن التدليس domin shi hakika at-tadlis laysa kadhiban ba ƙarya bace
إنما هو ضرب من الإلهام nau'i ne na wato yaudara na na ibham wato a batar da sabar da sawu Mm.
وإن لم يصرح بذلك لم يقبل amma idan bai tasrihi da wannan ba lam yuqbal ba za a karba ba
وفي التدريب abin cikin at-tadrib wanne ke wanne ne at-tadrib تدريب الراوي Hmm. na tadribur rawi na imam suyuti ko na'am نقلا عن السلف naqalan an sayrafi daga abubakar sayrafi ɗaya daga cikin malaman shafi'iyya al-usuli
من رأى تدليسه عن غير اتفاق duk wanda tadlisin sa ya bayyana daga waɗanda ba amintattu ba لم يقبل خبره to ba za a karɓi hadisin sa ba hatta حتى يقول حدثني ya ƙola haddathani har sai ya ce haddathani سمعت ko naji وعلى هذا فهو قول آخر to don haka wannan wani ƙauli ne mufassal
غير da wani tafsili غير التفصيل المذكور حين إذن أولا دعك أنبتا فتأمل ما تفصيل دي ما بمبنشن وانا قول دا قول دي شين قول الأكثر ما بمبنشن قول الصير في دا قول الأكثرين ku duba sosai ku ga kaulin aksari na ku ga kaulin sairafi mai bambanci tsakaninsu
su aktarun sun ce sai idan ya ji Hmm?
su aktarun Hmm.
ce sai idan ya ji
shi ma cewa sai idan ya ji sai idan ya ji shi ma ba haka yace ba yace hatta ya kula haddathani aw sami'tu shi magana shi abin suke nuna wa shi ne wato wanda wanda in ya saka maka za a karba sai in ya tabbata na da biyu ana ayyar stika yawa ahsant su alqaulul aktharin su sun yi itlaqi itlaqi suka yi. duk wanda yake tadlis in ya sarraha bis sama za a karba amma shi ku yayi taqyidi ya ce wanda yake tadlisi daga wajen waɗanda ba fiqat ba to shine yake da wannan wato wanda yake kaga daga wajen waɗanda yana tadlisi daga wajen wata- waɗanda fiqat ne su ba sa buƙatar wannan tafsir din kaga muktada qaulin jumhur har su ibnu uyayna duk sun shiga ciki Mm. su ma sai sun sarraha bis sama bayan kuma abin ba haka yake ba saboda haka qaulin sayrafi akwai diqqa a ciki Mm. to kuma akan haka ne a a ibn hajar ya tafi a cikin littafinsa a ta'arifu ahli taqdis بمعرفة مراتب الموصوفين بالتدليس تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس a wanda shi ma ya ɗauko ne daga littafin wanda ya gabace shi littafin al'imam al'ala'i wanda ya rubuta jami'ar tahsil fi ahkamil marasil mai ibn hajar ya yi a cikin wannan littafin duk wanda aka siffanta shi da tadlis daga cikin masu riwayar hadisi ya fitar da su sannan ya tsara su tsabaka-tsabaka ya tsara su tsabaka guda biyar kowane tsabaka kuma ya faɗi hukuncinta tsabaka farko mutanen da suke kaɗan ne suke tadlis ko kuma ba sa tadlisi sai daga fiƙa to waɗannan ana karɓan tadlisinsu kamar ibn uyaina kamar sufiyanu thauri kamar ibn shahabi zuhri a barka da ne wahami wannan ma'alumar tawa ta daɗe fa marin karanta mana ta'arifu ahli taqdis yawa ya ce ya ce wa hum ala khamsi maratib al'ula man lam yusab bi dhalika illa nadiran ka yahya ibn sa'id al-ansari yahya ibn sa'id al-ansari ba a ba a ba a ba a sifanta shi da tadlisi ba sai kadan to kuma kun san hatta malaman fiqh sun ce an-nadir la hukma lahu ko al-hukmu lil ghalib na biyu ita ce wanda na faɗa ce a ta ɗayar man ihtamala al-a'immatu tadlisahu wa akhraju lahu fi sahih li amanatihi wa qillati tadlisihi fi janbi ma rawa ka thawri aw kana la yudallisu illa an thiqa kabni uyayna wanda malam wanda manyan malamai sun karbi tadlisin sa ba su damu ba sun ce wannan tadlisin sa ba komai duk da yayi tadlisin mun karba kuma suka fitar da hadisin sa a cikin Bukhari da Muslim saboda ɗayan dalili biyu ko dai tadlisinsa kaɗan ne in aka kwatanta da abin da ya ruwayato kamar sufiyanu thauri sufiyanu thauri an ce yana tadlisi amma tadlisinsa kaɗan ne na aka ba taɓa tawakkufi akan karɓar an anasa ba ko kuma dalili na biyu yana tadlisi amma idan aka tsayar da shi sai ihala ya zuwa ga amintacce kamar ibnu uyayna wanda muka gani in aka tsaye da shi wa ya gaya maka sai ya ambaci irin su ma'amar irin su ibnu jurayj ba haka me kuke nema kuma to kun ga tabaka ta biyu kenan ko to asalisa na uku man akthara min at-tadlis wanda ya yawaita tadlisi falam yahtajji al-a'immatu min ahadithihim illa bima sarrahu fihi bis-sama dan haka malamai na hadisi ba su kafa hujja da hadisinsa ba sai abin da ya bayyana cewa ya ji daga wajen malaminsa wa minhum man radda hadithahum mutlaqan daga cikin su akwai wanda suka yi raddin hadisansu mutlaqan wa minhum man qabilahu akwai kuma wan qabilahu akwai kuma wanda ya karbe su saboda haka duk wannan khilafin da muke yi akan waɗannan ne akan at-tabaqa thalitha ne misalin su ka Abu Zubair al-Makki Abu Zubair abu zubair abu zubair kun tuna shi ko ya sunansa muhammad ibn muslim ibn tadrusa al-makki to kun ga tabaka salisa ko to ar-rabi'a man ittafaqa al-a'imma ala annahu la yuhtajju bi shay'in min hadithihim illa bima sarrahu fihi bis-sama لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد wanda malamai suka ittifaki akan cewar ba a kafa hujja da hadisinsa da wani abu na hadisinsa sai abin da suka yi tasirihi bisa ba saboda yawan tadlisin da suke yi daga raunana da kuma waɗanda suke majahil wanda ba a san su ba misalin su baqiyat ibn al-walid shi yasa ma ake ce masa hadithu baqiya ghairu naqiya ko hadithu baqiya ghairu naqiya fa kun minha ala taqiya su ne wani ita ce an rabi'a kun ga wato khilafin da aka yi ba a kan wannan ba ne wani an yi ittifaƙi cewa ba za a karɓi hadisinsu ba alhamisa su ne man a ifa bi amrin akhar siwa tadlis wanda bayan tadlisi dama can an riga an yi an raunana su saboda wani abu daban ba tadlisi ba fa hadithuhum mardudun walau sarrahu bis sama na haka hadisin su ma ba za a karbe shi ba ko da sun ce samitu ko haddathani to idan illar tadlisi ta kawo akwai wata illar wadda yake ita ce aka aka illanta hadisin su da su illa an yuwaffaqa man kana ba'fuhu yasir sai dai idan wanda yake raunin nasa dan kadan ne za a iya karfafa hadisinsa saboda waɗansu ƙara'in misalinsu shi ne ibn lahi'a abdullahi ibn lahi'a al-misri wa haɗa taqsimul mazkur hararrahu alhafidu salahuddin al-mazkur fi kitabihi al-mazkur faman alaihi رقمه فهو مذكور في الفصل الذي ذكره في أسماء المدلسين وإلا فهو من الزيادات عليه وقد أفرد أسماء المدلسين بالتصنيف من القدماء الحسن ابن علي الكراديسي صاحب الإمام الأعظم الشافعي ثم النسائي ثم الدار قطني ثم نظم شيخ شيخ شيوخنا شمس الدين الذهبي في ذلك أرجوزة أرجوزة وتبعه بعض تلاميذه, تلاميذه وهو الحافظ أبو, الح... أبو الحافظ أبو محمود أحمد بن المقدسي فزاد عليه من تصنيف العلاء شيئا كثيرا مما فات الذهبي ذكره ثم ذيل شيخنا حافظ العصر أبو الفضل ابن الحسين في هوامش كتاب العلاء أسماء, أسماء, وقعت, أسماء وقعت له زائدة ثم ضمها ولده العلامة قاضي القضاء ولي الدين أبو زرعة الحافظ ابن الحافظ إلى من ذكره العلائي وجعله تصنيفا مستقلا وزاد من, وزاد من تتبعه من تتبعه شيئا يسيرا جدا وعلم بما زاده على العلاء زاي وأفرد المدلسين بالتصنيف من المتأخرين المحدث الكبير المتقن برهان الدين الحلبي سبت ابن العجمي غير متقيد بكتاب العلاء فزاد عليهم قليلا فجمع ما في كتاب العلاء من الأسماء ثمانية وستون نفسا وزاد عليهم ابن العراقي ثلاثة عشر نفسا وزاد عليه الحلبي اثنين وثلاثين نفسا وزدت عليهما تسعة وثلاثين نفسا فجملة ما في كتابي هذا مئة واثنان وخمسون نفسا ومن عليه رمز آه، أحد الستة فحديثه مخرج فيه kun ga adadinsu 150 39 nafsan 139 sauraka asali abinda ibn al'ala'i ne yayi ya kara abinda al'iraqi yayi ya kara abinda dan al'iraqi abu zur'a yayi ya kara abinda sibt ibn al'ajami yayi ya tattara su suka zamanto 139 sauraka duk wani wanda yake tadlis yana daga cikin tafan da ake koya mana idan za ka yi wajen dirasatul asanid kafin ka yi hukunci akan isnad sun tafan da za ka koma ka koma wannan littafin don idan aka ce akwai mudallis a cikin isnadin to ba kawai za ka yi raddin hadisinsa ba ne sai ka koma ka gani a wani tabaka yake a wani mataki yake saurakawa zai maimaita mana matakan guda biyar ko sai na maimaita su a takaice tun da mun karanta littafi ne na gina ai za mu iya kawo su ko mace ce tabakal ula baya tasni baya baya tadlis illa nadiran misalin sa yahya bin sa'id al-ansari da ibn shahab az-zuhri shi ma zuhri yana tadlis sai dai nadir yake tabaka ta biyu eh waɗanda malamai sun riga sun karɓi tadlisin su saboda me ko dai la yadir la yudallis illa an thiqa kamar wa ibnu uyayna ko kuma meye dalili na biyu saboda qillatu tadlisihi saboda ba kada karancin tadlisin sa kamar sufyanu thauri gane saboda ka tabaka ta biyu yana tadlis amma duk malamai sun karbi tadlisin sa saboda ɗayan waɗannan dalilan akwai bambanci tsakanin illatul tadlis da kuma la yajlisu illa la yudallisu illa nadira akwai bambanci na'am la mun ce tabaqal ula la yudallisu illa nadiran wannan kuma ta biyu mun ce illatul tadlisihi akwai bambanci tsakanin su akwai bambanci
nadir aqallu nadir aqall nadir aqall min al-qall aqall min al-qilla yani nadir shine la yakadu yudallis shine ma'anar nadir din la yakadu yudallis to tabaka ta uku man akthara min at-tadlis mhm illa idha sarraha bis-sama man akthara min at-tadlis wattafaqa al-a'imma man ikhtalafa la'imma fi tadlisihi kai sun yi sabani fa babu al-akthar kan cewa ba za su karba ba sai abin da ya sarraha bi sama waɗansu kuma suka ce ma ba za a karba ba mutlaqan waɗansu kuma suka ce za a karba mutlaqan wato mahallul khilaf din kenan na maganganun da makaranta na hudu ittafaqu sun yi ittifaki akan ba za su karɓi hadisinsu ba a gani sai sun sarra hadis sama sun yi ittifaki ko? to yi banci na hudu da na uku na uku akwai khilaf eh na hudu ku an yi ittifak sai sun yi tasrihi bis sama mecece dalilin mai dalilin da yasa suka yi ittifaki akan raddin hadisinsu saboda yawan tadlisin suka da wajen abdu'afa wal majahil in suka tashi bayyana maka waye wasitar sai kaga an ji wani wanda ba taba sani ba ba san shi a cikin riwaya ba to kaga kenan wanda diye haka tunda dama abin akan tuhuma ne su malaman hadisi al'asul wajen rawi fa su tuhumce shi ko sika ne sai to shi yasa me yasa an banda haka me yasa suke jarraba sika ko sun san mutum amintacce ne shekara da shekaru suna karatu a wajensa amma ba su amince masa ba wata ran sai sun zo sun masa jarabawa saboda malaman hadisi al'asul wajen rawi tuhuma duk kuma saboda me yi saboda kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am misalin tabaka ta uku misalin waye zai kawo misalin tabaka ta uku abu zubair al-makki al-amash suleiman ibn mahran ibn jurayj al-makki qatada ibn da'amat as-sadusi shi yasa zaka ga bukhari in ya kawo hadisin su sai ka ga ya faɗi wa qala fulan sai ya kawo mu'allaq ya kawo da tasrihi bis sama da abu ishaq as-sabi'i da yawa daga cikin waɗanda ake illanta hadisansu da tadlisi a cikin sahihain duk suna cikin wannan tabaka to ce ce kuma tabaka misalin tabaka ta uku ta hudu waye misalin tabaka ta hudu baqiya ibn al-walid to sannan tabaka ta biyar wace ce tabaka ta biyar wanda aka yi masa jarhi da wani sababi daban ba tadlisi ba saboda haka in ma illa tadlisi ta kau wani jarhin zai hana ya karba a karba hadisinsa misalinsa ibn lahiya abdullahi ibn lahiya wa abdullahi ibn lahiya yana da illan ikhtilaf saboda konewar tafansa waɗansu ma sun ce kai ko babu ikhtilaf dama can da ifi ne na'am mutumin da yake cewa da ya zina gari ya yi tadlisi ai baya tadlisi sam akwai wanda ba su taba tadlisi ba su shoba ya haya ibn sa'id al-qattan irin su malik ba su taba tadlis ba amma ka san waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ce wai a banda bukari da malik akwai wanda suka ce wai abu horaira yana tadlis wai don saboda yana ruwaya daga wajen sahabai daga ce wannan rashin ladabi ne ce mu na'am to yawa yanzu saboda haka kun ga wannan abin da yasa na kawo mana wannan magana ta ibnu hajar saboda ita ce za ta suranta muku yaya tadlis yake amaliyan wajen da za ka yi mu'amala da tadlis wannan littafin yana da muhimmanci ku same shi nan a cikin za ku yi downloading din sai yanzu da zafanin duk suna nan a suna nan a internet kuna shiga google professor google kuka ce ta'arifu ahli taqdis sai ku ganshi kawai sai ku yi downloading din sai ku karanta shi muqaddimar ta ibnu hajar tana da kyau ita ce muka karanta ana ta'arifu ta'arifu ahli taqdis bi maratibil mawsufin bit tadlis waɗansu kuma suna ce masa tabaqatul mudallisi shi daɗinsa ya tara duk waɗanda suka rubuta kafin shi na'am eh a shafin a shamila eh haka ne to sauraka wannan shine wannan ce matsala ta biyu cikin masailin tadlis domin na farko ta'rif ne yanzu shine hukunci to zamu shiga mas'ala ta uku shine tadlis a cikin sahihain hadisan mudallisin a cikin sahihain sauraka idan wani yazo ya ce ku kuna cewa sahihul bukhari sahihi ne ba ku kace akwai ba ku kace tadlisi illa bane to ga hadisan masu tadlisi a cikin bukhari ne za ku ce musu musan kullum za ku ji wani wanda yake yaɗan kamar makaho ne ya ɗan aka ɗan buɗe masa ido ya ɗan walƙiya sai ya ga kan zakara saboda haka sai kuma wa'iya zubillahi makanta ta dawo kullum aka ce masa in ana ba da labarin jirgin sama sai ce aka ce kaga kansa sai ce ya kansa yake kamar kan zakara aka ba shi labarin giwa kamar kan zakara domin abin da ya sani kenan saboda shi ya gani da waɗansu suna nan haka za ka ga sai su rinka wannan shine misalin karamin sani waɗansu suna da irin wannan karamin sanin sai su yi amfani da shi a wajen wanda yake ba su da sani don su yada shubha a cikin addini na'am wa ma atana abin da ya zo mana daga riwayoyin masu tadlisi kamar qatadatus sadusi wa sufyanaini su wane ne sufyanaini ibn uyayna da thauri na'am wa abdurrazzaq da abdurrazzaq ibn hammam as-sana'ani wal walid bin muslim a wata nuskar ya sa muku maslama ku gyara muslim ne dan na'am a cikin sahihaini da wasauransu daga cikin tafai sahihai wannan as-sawab as-sahihain ne kawai as-sahihain ne amma an kace zaka itlaq zaka gangar hukuncin har a sauran tafan sahih abin ba haka yake ba so a cikin as-sahihain saboda sahihain suna da qabul suna da hukunci a jumlace cewa an karbi dukkan hadisan su wanda wannan bai tabbata ba ga sauran tafan sahih shi sa wannan hukumi wannan karin da yayi yace wa ghairihi ma min min al-kutubi sahiha wannan fihi nazar to shi ma nan da haka yace wa kaza ghairuhu ma min man iltazama as-sihha in haka ne kenan za a samu rikici da su ibn hibban na'am da yazo da lafazin an da anna da makamancinsu kamar kala da zakara fahamluhu ala thubutihi to daukansa akan tabbatarsa bisama'i akan cewa sun ji a wata jiha daban amin ay haqqin wato haqiqun kamin haka ne wal muharrakatu la tatawatu muratu na'am qamin ne amma ka waɗansu suka sa wai qaman saboda ya dace da an ɗin ko amma qamin ne ai ma'ana haqiqun wato ta shine shine haqiqa wa inna makhtara sahibu sahih abinda yasa shi mai riwayar hadisi sahihi ya zabi tariqul an'ana a bisa safarkin da yake akwai tasrihi bisama'i likauniha saboda kasancewar wannan tariqul an'ana din ta tabbata a bisa sharadin sa banda waccan an fahimta wato a ina ma da bukhari yana nan cikin hadisan da muka karanta sai ku ga misalin wato sai kaga bukhari ya kawo hadith idan ya kawo hadith ka da bukhari a zauna zauna yi zauna ba komai kwa duba assignment ne kuje ku kawo kuje ku kawo cikin hadisan da muka karanta kuje ku kawo misalin yadda bukhari yake wajen wannan ku ga ya kawo hadith amma daga baya sai ya kawo shi mu'allakan hadisi ne na a'amash ya ruwaito shi da an'ana sai kuma ya kawo shi da ta'aliki ba zai kawo lafazin hadisin ba inda amaje ce haddasana to me yasa tuntuni bai kawo waccan riwayar ta amash ba sai ya kawo wata wanda har ya sanya sai da ya je bayyana wadda take akwai tasrihis sama din to shine wannan yake fara cewa inna maktara sahibus sahih tariqal an'ana ya zabi tariqal an'ana din ne saboda ta kasance akan sharadin sa ta yi waccan waje take da an ana ɗin ba ta cika sharaɗinsa ba amma filgali ba lalle haka ba ne in ta cika sharaɗin in ba ta cika sharaɗinsa ba to ya zai kafa hujja da ita kuma sauraka ita ma ta cika sharaɗinsa amma abin da ya sa yakan yi haka yana daga cikin abubuwan da muka karanta a cikin al-mu'allaqat cewa sukan yi al-mu'allaqat da dalilai da dama daga cikin dalilan saboda wato a gudun takrar cewa wannan hanyar wadda yake akwai tasirih bis sama yayi ta ambatanta a waje a wani waje saboda haka idan ya sake ambatanta anan sai ya zama to takrar ake ta zai yawa saboda haka dan tanawwi sai ya kawo wata hanyar da take tana da wannan illar ta an anar mudallis ga mai tadlisi ya ce an amma ita ya kawo to dan idan to zai da ɗayan abu guda biyu da zai ko dai ya ji tausayinka sai ya kawo maka hanyar da take da tasrih bis sama ko kuma ya kyale ke ce ai kai hafizi ne ko hanyar ka kenan ka je ka binciko na faɗi inda na tasarraha bis sama a cikin littafin ka je ka binciko inda ne tasrihi bis sama ka kawo to nan kaga sai huffaz za su yi sai irin su ibn hajar wanda zai ce kaga haka hadisin ya kawo shi bil an ana amma wa qad sarraha bis sama a babi kaza a cikin kitabu kaza a babi kaza a cikin kitabu kaza sai ya kawo maka su ko kuma ya zamanto cewar hanyar da take da an ana hanya ce wadda take yana da isnadi ali wasu da tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne amma inda aka bayyana bis sama in yace ita zai kawo to tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar ne ya zama ya samu nuzul to al'adar muhaddithin kuwa suna son ulu suna son ulu sanad to wannan fa'ida ta ulu sanad sai sa su kawo tariqul an'ana a sannan sai su yi ishara ga at-tasrih bis sama sau da haka wannan su ne itibar ɗin da suka fi maimakon a ce ba ta kasance ala shartihi ba domin ita kanta wadda yake akwai tasirih bis sama fil galib tana kasancewa a bisa sharaɗinsa to idan ya zamanto cewar ma ba a samu tasirih bis sama ba to fil galib za ka samu ko dai shi ne tadlisin layi dallisu illa an fiƙa kamar su ibn uyaina ko kuma hadisin nasa ya zo ta hanyar wanda baya karban riwayar malamin da yake tadlisi sai ya bayyana sama kamar shu'ba kaga shu'ba yace kafaitukum tadlisa talata tadlisin mutum uku na isar muku su kar ku damu ko sun ce an inda ni ne na ruwaito to ku tabbatar abin da suka ji ne su wane ne waɗannan talata din qatada subna bi al-amali Sulaiman ibn Mahran abu ishaq as-sabi'i su su uku ne ce kafaitukum tadlisa talata haka dalika yahya ibn sa'id al-qattan shi a manhajin sa shi koma wane ne shehin sa baya ruwaya daga wajen malamin sa sai abin da ya tabbatar masmu'i ne gare su ko kuma kamar abu zubair daga laith ibn sa'ad laith ibn sa'ad baya karban hadisin abu abu sai da ya tsayar da abu zubair akan hadisansa ya ce duk wanda ka ji daga jabir ka gaya mu sau da aka koda ya ce koda wani ya ruwaito ta hanyar laif da cewa abu zubair ya ce an jabir bai ce sami'tu jabir ba ko akhbarani jabir in dai rawin shine laif koda bai ce an ba to za a dauke shi akan cewar ya bayyana saboda laif ya tsayar da shi akan sai hadisan da ya ji daga wajen abu zubair ai daga wajen jabir yake ruwaitowa ko kuma idan abin daƙal maharaj an duba ba a gani ba to sai ya zama cewar watakila hadisin ya kawo shi ne a cikin almutaba'at wa shawahid ba a cikin usul ba saboda hadisin yana da watakila ya ruwaito hadisi ne na anas amma nafsul hadith an ruwaito shi daga hadisin abu huraira saboda ko akwai an ana ba zai damu ba ya kawo shi tun da hadisin shahidi ne yana da shahid an fahimta ko kuma ya zamanto ma ba maimakon shahid an samu mutaba abu isaac sabi'i da ya tashi ruwaito hadisin ba shi kadai ya ta da hadisin ba akwai nafsin hadith ta hanyar imamu sha'abi matsalan amir ibn sharabil sha'abi ya yi musharaka da shi wajen riwaya sau da haka haga ma ya yi tadlisi muna da riwayar sha'abi an fahimta saboda shi tadlis ba illa ce mai tsanani ba kamar yadda dukkan illar inqita'i take dukkan illa ta inqita'i tana illa ce munjabira ana iya tayar da ana iya karfafa ana iya karfafarta ana iya tayar da komadarta ba illa ce wacce take bata karfafa bata kawar ba a iya kawar da ita ba an fahimta dan haka at-tadlis yana karfafa da riwayar hadisi ta wata hanyar imma mutaba'a ga shi mai tadlisin ko kuma shahidi ga hadisin shi mai tadlis din to idan idan idan baqal makharaj ya zama to an samu hadisi babu inda suke tasrihi bis sama kuma hadisin fard ne mutlaq ba shi da shahid ba shi da babu mutaba'a ba shawahid kuma yana cikin sahihai yaya za a yi kuma yana cikin sahihai eh?
fi shi a hukuncin sa a wurin su saboda ne sun ɗauki wannan nauyin cewa duk abin da suka kawo su sai to shine ibn shine ai aka ce sai mu dauke su ala husnul zanni mu kyautata musu zato cewa akwai riwaya wanda sun ga tasrih bis sama sun amince wanda yake mu ba mu santa ba suka dogara ga ita shi yasa suka kawo shi a cikin sahihai kuma a ibn daqiq al ce a cikin sahih muslim akwai hadisai na abu zubair al-makki irin waɗannan wanda ba a same su muttasila ba bihal sai mu dauke su ala husnul zanni kama husnul zanni kai nan fa muke cewa malaman hadisi asalin su tuhuma ne eh shi yasa ibn daqiqali yace wa hadha ihalatun ala jahala wa hadha ihalatun ala jahala kai mana ihala ne akan abun da yake majhul kace wai akwai hanya da su sun sani mu ba mu sani ba majhul ne wannan kama yadda mu zuwa ga maj- majhul kuma ka- abu majhul kace kuma ana maganin ilimi eh sau da haka wannan yana daga cikin mahal bahar ne ya kamata a bibiya amma yawanci yanzu da yawan littattafai da ake samu da kuma maktutat da aka bubbuga yawanci za ka samu ina amma dai har yanzu gaskiya kamar na tuna akwai wani da ya yi- ya bibi hadisan abu zubair an jabir a cikin sahih muslim ya kassama su hadisan da ya sarraha bisama ya fitar da su hadisan da a allaith ya ruwaito daga gare shi ya kassama su ya fitar da adadinsu hadisan da abu zubair aka yi masa mutaba'a kamar abu sufyan talhata bin nafi ya musharaka da shi wajen ruwayarsa daga jabir ya fitar da su hadisan da suka da shawahid ya fitar da su idan kuma hadisin yana cikin bukhari ya fitar da shi saboda ka sauran hadisan wanda ba a same su bi hal ba shine ya addada su gaskiya na manta statistics din dan tun muna shekara ta biyu a kulliyatul hadith muka yi wannan aka kawo mana bahath din lokacin da muka yi sahih muslim Ah, na manta amma akwai wanda ya yi wannan bahath din wanda yanzu da akwai wani bawan Allah yana nan yana kokari ya mana yayi wani program na kwamfuta wanda duk za ka iya yi lokaci ɗaya kawai ka- ka dandana ka dandana buttons kawai sai fito maka da su gaba ki ɗaya ka ce kana son hadisan abu zubair an jabir wanda ya ce same to a cikin sahih muslim sai ya fitan maka da su Um, kana son waɗanda yake laifiyar waito sai ya fitan maka da su sai ka cikin lokaci kankani da za ka iya haɗa wa'annan wanda da ku sai ka je ka yi jar kuma cikin jar ɗin watakila sai ka ga wani hadisin a lokacin nan kana kamo waya a wani wajen sai ya kubce maka Eh. amma wannan yana daga cikin buhuz tayyiba da ya kamata ku tsaya ku yi su irin su hadisan al'amash mm, hadisan a kamar yanzu ina yin na muktalifin hadisan wanda suka yi ikhtilat a cikin sahihul bukhari duk wanda aka tumce shi da cewa yayi ikhtilat kowane hadisinsa da buhari ya ruwaito na bibiyansu mu gani waye rawi daga wajensa ya kaɗaita da riwayar hadisin ko bai kaɗaita ba ma'ana fil usul ne ko ba fil usul ba sannan a gaya ya buhari ya ruwaito hadisansu kun san su ma suna ɗaya daga cikin waɗanda suke a masu illa suna da hadisai a cikin sahihai kun san masu ikhtilaf aiko amintattun fiqat waɗanda suka rikice saboda sufa ko wata illa to ba a watsar da hadisin su mutlakan ba a karba mutlakan to akwai kaɗan ne ai bai fi guda ɗaya ba wahab ibn jarir ne kawai jarir ibn hazim ne shine ɗansa wahab ibn jarir da yake malamin hadisi ne da ya tabbatar ubansa ya rikice sai ya hana ɗaliban hadisi ruwaya daga wajensa amma akwai sauran da yawa kamar sa'id ibn abi aruba ya rikice kwata-kwata kuma ya yi riwaya a cikin wannan halin kamar sa'id ibn iyasil jurairi daga suna nan da yawa to duk wannan yin suna da kyau wa'annan buhos din ko ba za ka san suna da kyau ba sai ka ga mutukuna da wani wanda bai san waye bukhari ba bai san wane ne muslim ba ya je ya dan karanta wani abu yana kokarin kawo shubha sai ce ai na bibi hadisan bukhari waɗanda suke akai buhari ya kuskure a cikin su ga sunan ma na fitar da su yace har ya rubutu akai na taba haduwa da wani irin wannan na taba haduwa da wani irin wannan yace wai akwai hadisai ne waɗanda suke masu illa a cikin bukhari da ne masa bayanin da ne masa bayanin wane ne bukhari ne masa bayanin abin da yasa bukhari ya kawo wannan hadisin sai ya raina kansa to yana da kyau irin nan buhut din yana da kyau mutum ya yi su saboda ba don komai ba don wato yayin da malamai suka ce a ɗauke su ala husnu zan din ba sun faɗa ba ne haka juzafan a bisa asali ne ai ai sai da suka jinjina su ai an jaraba su ne an jaraba su sun tsallake shi yasa ake faɗa to amma dai gare mu mu ɗalibai bai kamata mu ɗauke su ala husnu zan din ba ya kamata mu bo kwakwaf mu je mu karanta mu gani muka karanta mun gani saboda ko da zamu yi aran gama da masu shubha sai a musu raddi da ilimi tunda su ba za su yi husnul zanni din ba eh ba za su yi husnul zanni din ba abinda zai maganin su hujja dora kuma yannan irin wayannan babahi din suna da muhimmanci na'am wa sharruhu to mun gama da matsala ta uku shine hukuncin hadisan hadisan mudallisin a cikin sahihai to yanzu zamu shiga cikin nau'i na daga cikin nau'in tadlisul isnad akwai tadlisul taswiya wani ita ce matsala ta hudu wa sharruhu mafi sharrin tadlisi wato mafi muni mafi munin nau'i na tadlisi at-tajwid wa taswiya kyautatawa da daidaitawa wato a miƙar da shi a gyara shi ya miƙe babu wata illa ka gan shi shine at-taswiya at-taswiya at-tajwid mun san shi da min al-jawda ko a kyautata shi taswiya ko a daidaita shi duk wani duk wani a dan dan dan dan karkata a miƙar da karkata shine at-taswiya to mafi sharrin tadlisi shine wannan tadlisin da ake ambatansa a wajen waɗansu daga malamai bit tajwid wato tajwid a tadlisu tajwid a wajen waɗansu kuma bit taswiya tadlisu taswiya wa huwa isqatu ghairihi shaykhihi shine mutun ya ya yarfar da wanda yake ba malamin sa ba ba malamin sa zai ajiye ba daga cikin isnadin wanda ba malamin sa wanda yake sama ka shekhi shai kamar malamin malaminsa kuma wanda yake sama da haka saboda za'ifi ne ko kuma dan karami ne yana ganin ai yafi karfin a ce malaminsa ya yi riwaya daga wani amma wala ya sukutu shaikhahu ba zai ki ambatan malaminsa ba bal zai tabbatar da shi ya zo da lafazi mai daukan fuska daga fiƙa ɗin na biyu kamitul an fulani kamar da shi ne lafzul muhtamal ɗin ko kuma an na fulanan shi kuwa a fiƙatul awwal da domin shi a fiƙatul awwal shi amintaccen na farko watakila ba a san shi da tadlis ba mai duba sanadin sai ya gan shi kazalika a haka ba da taswiya bayan ya daidaita shi ya ruwaito shi daga wani fiƙa ɗin fa ya hukumu lahu bi siha sai ya hukunci da akan hadisin da cewa sahihi ne akwai yaudara mai tsanani a cikin wannan akwai gara don haka ne mai aikata shi an a yanke babu sabani yujrah ana masa jarhi ay majruhun inda ta'ammudu bila khilafin in mutum yayi haka da gangan ba tare da sabani ba kun ga yadda surar take ina jin mun taba yin ko tadlisu taswiya wato kamar rawi mu dauki kamar al misali al walid ibn muslim ya ruwaito hadisi daga zuhuri an fahimta a zuhuri ya ruwaito hadisi daga katada daga anas tun da zuhuri yana riwaya daga anas tunda zuhuri yakan yi riwaya a afwan a zuhuri ya ruwaito hadisi daga a a- yawa walid ibn muslim ya ruwaito hadisi daga afwan mu- bari mu dauki mu dauke shi hakikatan tunda walid baya ah, baya riwaya daga zuhuri walid ibn muslim ya yi riwaya daga malik malik a ce ya yi riwaya daga ah, ah, a ce malik ya yi riwaya daga ibn- daga ibn uyaina daga ibn shahabin zuhuri sai ga kan cewar ka ai malik bai kamata a ce a girmansa ya yi riwaya daga ibn uyaina ba sai kawai ya sauke ibn uyayna daga isnadi sai ya ce daga malik daga zuhuri tunda an san malik yana riwaya daga zuhuri kaga duk wanda ya ga hadisin zai dauka babu wata ayi babu wani abu wanda aka aka a- a- a- aka aka share to idan da a ce wanda aka share da'ifi ne kamar al misali walid ibn muslim da ya tashi riwaya daga malaminsa malaminsa ya rawaito hadisi daga wani wanda yake rawi ne da'if shi kuma ya rawaito daga fiqa sai ya cire fiƙa ɗin ya cire da ifin tsakanin fiƙatai ne to shi ne taswiya ɗin ya miƙar da isnadin kaga wanda yake dubawa daga ya gani sai ga hadisi musalsal bil fiqat ba zai taba gan ba zai taba bayyana gare shi ba tunda shi wan malamin walid ibn muslim ba mai tadlisi bane ba a san shi da tadlisi ba ko bai yi ba shi ya faɗi malamin sa wanda yake da'ifi amma walid ibn muslim ne sai ya je ya cire shi sau da haka kagar daga mutum ya zo ta yaya illa za ta bayyana a gare shi tun da shi walid ibn muslim shi ne yake tadlisi kuma ya ce malaminsa ya ce ma malaminsa sami ita ko haddasana sau da haka illa tadlisi ta kauko tun da ya sarraha malaminsa kuwa ba mudallis ba ne da ya ruweto da an kaga ba za ka damu ba ya ce wannan ba mudallis ba ne alhali kuma tadlisin ya afku sau da haka shi ne ya fi komai sharri don ba za a iya gane shi ba ba za a iya gane shi ba illa bi jam'ir turuk sai ka tattara riwayoyi in ka samu wani wanda yake yi musharaka da walid ibn muslim wajen riwaya daga wannan malamin ya bayyana wasitar kana gani kuma ka tana cewa walid fa yana tadlisu taswiya sai ka ce to shi aikin sa ne to shi yasa suka shaddanta duk wanda aka san shi da taswiya idan ya ruweto hadisi ba za a karba ba bayan ya sarraha da haddasana ko sami'tu tsakaninsa da malaminsa sai a cikin isnadin ma sama da shi har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo haddasana saboda zai iya zuwa a ko ina a cikin isnadin ya cire ba'if ya kawo sigar ar'ana saboda haka amma in yas- in aka ce haddasana a ko ina fa an yi maganin sa ko ba a yi maganin sa ba an yi maganin sa saboda haka abinda suka sa masa kenan sharadin mai tadlis tazwiya at-tasrih bis sama fi jami'i tabaqati sanad Mm. na'am alaikum assalam wannan halin tun da da ana kai komo cewa ko wata da yi su zai zama aiki na wanda zai ja zai yi da wurare ko da zai sha ba amma wannan halin tun da ya sa ha cewa ya ji kuma ga shi da ya kai tsaye da halin sa ko zai zama ya aikata aiki na zuni a ayyaji baka fahimci abin ba shi ne tadlisin yasa inda nake cewa mu- mu rinka amfani da allo Mm. shi ne tadlisin shi ba shi da illa ya sarraha bisa ba Mm. yanzu bari a mu samu bar- bar- bari mu kafa misali ga malam kabiru ga malam marwan ga malam bashir ga mubarak wani ne mudallis a cikin ku Eh, a misali ka ɗauka kai ne mudallis to mubarak mudallis ne bayan tadlisi kuma ma ta zuya yake an fahimta sai ya ruwaito hadisi daga bashir eh ya mun- kuma ya ya sarraha bis sama yace haddathani bashir saboda haka kaga mun tsira daga tadlisin mu- mubarak kuma mu tsira ba mun tsira da ya taso marwan sai kai hakuri da'if ne da'ifi ne marwan saboda haka in ya kawo hadisin ya bayyana marwan tsakanin bashir da kabiru za a gane cewa hadisin bai inganta batun daga da'ifi sai ya cire marwan da ya zo sai bashir da shi bashir da ya ruwaito hadisin ya ce haddata ni marwan ƙala haddata ni kabir to da ya cire marwan kaga idan ya cire idan ya ce ma in bashir ya ce haddata ni kabir kaga ya yi karya ko? to sai ya cire haddata ni ɗin ma sai ya kawo sigar an sai ya ce bashir an kabir yanzu duk wanda ya ga wannan isnadin haka aka ga duk zai ga duk amintattu ne kuma zai ga illar tadlisi a ina take ina illar tadlisi take a wajen mubarak yayi ya ce haddasani ko bai ce ba ya ce haddasani saboda haka babu illar tadlisi akwai rawi da ifi a ciki babu ya miƙar da isnadi kuma haka ba yayi shine taswiyar yayi taswiya yayi taswiya kun fahimta yanzu sauraka kaga babu zancen karya a nan bai yi karya ba shi tsakaninsa da bashir ya ce haddasa ne kuma tsakanin bashir da kabiru bai ce haddasa ne ba sai ya ce an ta yaya za a gane cewa ya yi taswiya idan aka samu wani ba mubarak ba kamar buhari ya ruwaito hadisin daga wajen bashir shi sai kawo shi yanda Allah ya halicce shi ana ganewa sai a ce to Allah ya tona asirin mubarak to ta haka za a gano taswiyarsa to amma idan dama an san shi mubarak mai taswiya ne malaman hadith suna ganin irin wannan isnadin bashir ya ce an kabir sai ce to mun ji mun yi maganin taswiya mun yi maganin tadlisin mubarak da ya ce haddata ni amma bai maganin taswiya ba saboda haka lalle sai idan mun ga haddasa na tsakanin bashir da kabiru idan mun ga haddasa na tsakanin bashir da kabiru mun san ba a yi tasuya ba in ba mu ga haddasa na ba kuwa to har yanzu da sauran an ran aka ba na alaikun salam a wannan ai jarhi ne a cikin adala duk wanda ya haka za a yi jarhinsa a adalarsa ai shi yasa suke kawo lafazi muhim din ai ba ai in abin bai kai su bai kai munin bai kai haka ba wanda ya haka za a yi jarhinsa a cikin adala ya zama to makareci to kuma kamar yanda kun ga taswiya bata keɓanta da da shi bashir ba mubarak zai iya yin tashin taswiyar don ya da ƙara wato rikita ka sai ya sanya taswiyar tsakanin marwan ne da kabiru al misali kabiru ya ruwaito daga alhaji hamza saboda haka idan ya tashi mubarak sai ya taho da haddasa tiryan tiryan ya tike har bashir har kan marwan to amma daga nan zai yi taswiyar kaga akan malamin malamin sa can sama a can yi taswiyar na'am to alhafiz ibn hajar ya ce duk da yake an sifanta a sauri da al'amash da shi wannan tadlisi to iya uzurin da ake yi gare su shine ba sa yin sa sai ga wanda yake fiƙa ne a wajensu da ifi a wajen waninsu wato sukan yi a taswiya amma wannan wato taswiya akan a sauri wannan mahalli tawakkufa gashi nan haka ya ce wato kenan uzuri da suka yi musu saboda babu suka akan adalcinsu tun da gaskiya zahirin yin tadlisu ta suya suka ne akan adala wanda aka ruweto ya shahara da yin wannan walid ibn muslim al-qurashi maulahum ad-dimashqi haka zalika an ruweto da an ruweto ina jin daga hushaim ibn bashir al-wasiti shi ma yana yi haka baqiyat ibn al-walid shi ma yana yin tadlis taswiya a to gashi kuma ibn hajar ya ce da sauri da al'amash ma su ma suna yi to amma su an musu uzuri cewar uzurinsu saboda rawin da sukan yi sukan fitar da shi daga isnadi a wajensu amintacce ne amma a wajen waɗansu suna magana a kansa to don su yi maganin rigima sai suke ambatansa sau da kan lokaci ma suka ki ambatansa in kita'i zai bayyana wadihan kamar yadda malik yake yi malik yana taswiya amma taswiyar malik ba ta tadlisi ba ce ta irsal ce saboda tadlisi taswiya za ta iya zamantawa tare da tadlis idan wanda aka cire daga cikin isnadin wato sun idan tsakanin kamar tsakanin bashir da kabir akwai haduwa akwai mu'asara da liqama bal da sama to kaga nan akwai akwai akwai tadlis saboda zaka dauka kan cewar babu wata wasita amma idan dama babu mu'asara ma an san akwai wasita tsakani an yi taswiyar kana gani kasancewar akwai inkidayi a nan wajen kamar yadda malik yakan yi tsakanin thawar ibn yazid addili da ikrima daga ibn abbas kaga malik daga thawar ibn yazid daga ikrima da ibn abbas thawar ibn yazid tabi'i ne sagir karamin tabi'i ikrima tabi'i ne tsakasaki ibn abbas sahabi thawar ibn yazid bai riski ibn abbas ba sau da haka in ya ruweto in malik ya ruweto hadisi daga sauri ibn yazid daga ibn abbas an san cewa akwai gibi saboda bai kai a ce ya riski rayuwar ibn abbas ba saboda haka rashin sanya ce a cikin isnadin bai kawo wato rudin kan cewa dauki isnadi ne mustaqimi ba saboda kowa yana gani ya san cewa akwai irsali to abin da yasa malik yakan yi haka saboda sabani da ake da shi akan ikrima waɗansu ba su yarda da shi ba saboda haka don kada a yi ta cece ku ce akan littafin zame za ka kawo shi a cikin littafinka sai kawai ya fitar da shi daga isnadi to shi ne waɗansu suke tuhumar malik da cewa ai malik mudallisi ne tadlisin nasa ma na taswiya yake ga shi yayi akan yana fitar da ikrima daga isnadi to al-itizar li malik shine kan cewar babu tadlisi akan abin da yayi taswiya ce yayi kuma taswiyar tana bayyana tunda akwai irsal akwai gibi babu wani ihami babu rubi a ciki ya ki kan batun ikrima ne saboda gudun cece kuce da ake ta yi a kansa sannan ibn al-qattan abul hassan ibn al-qattan al-fasi al-maghrabi إنما سمي ذلك تسوية wannan sunansa taswiya ba tare da tadlisi ba sawahu fulan sai a ce wane ya daidaita shi wannan kuma daidaitawa ce magabata ku suna ce masa tajwidan kyautatawa sai su ce wane ya kyautata hadisi ya kyautata riwaya wato minal ajwad ya ambaci waɗanda ke cikinsa daga cikin nagartattu wa hadafa ghairahum ya shafe waɗansu ko sauransu alhafid ibn hajar ya ce abinda yake magana ta tabbas sai a ce duk lokacin da aka ce tadlisu taswiya to dole ne ya zamanto ko ne daga cikin amintattun da aka shafe da aka cire wasiɗar da ke tsakaninsu a cikin wannan isnadin bi shaikhi shaikhihi malamin a ciki wanda aka yar ya haɗu da malamin malaminsa a cikin wannan hadisin in ku aka ce taswiya ba tare da ambatan tadlisi ba to ba a bukatuwa ya zuwa ga haduwar ɗaya daga cikinsu da wanda yake sama da shi kamar yadda maliku ya yi fa'innahu don malik san bai yi tadlisi ba aslan wa waka a fi haza amma ya afka a cikin wannan shine taswiya فإنه يروي domin shi yana yin riwaya daga thawr nur ba nur bane thawr daga thawr ibn zaid ibn yazid ad-dili daga ibn abbas
saurun shi ku thawr lam yalqahu bai hadu da ibn bai riski ibn abbas ba إنما روى عن إكرمة domin shi rawayarsa daga ikrima ne عنه daga ibn abbas sai ya iskatin ikrima نعم، لأنه غير حجة domin ikrima ba hujja bane a wajen maliku نعم. وعلى هذا يفارق المنقطع don haka wannan ta- wannan at-taswiya din yufariqul munqati yayi sab- ya- yana shan bamban da al-hadithul munqati
لأن الشرط الساقط domin sharadin as-saqid wanda ake cirewa daga isnadin هنا أن يكون a nan wajen ya zamanto da'ifi ne وهو منقطع خاص don to wannan kaga munqati ne khas wato munqati da aka cire da'if a cikin sa shine a a- wato ma'anar at-taswiya na'am
ودونه أي دون تدليس wadunahu abinda yake koma ba- bai abinda bai kai tadrisul isnad ba a cikin wuni na'am nan da aka ce ba a taɓa ikirama Mm.
wanda ku gairu hujjar da inda Mm.
ma za mu yi hujjar da inda ba wato a hakikatar gaskiya ibnu abdul bar yayi musu akan wannan har ya kawo wuraren da an- imam malik ya ambaci ikrima ikrima ba wai ba hujja bane a wajensa amma abin da yasa a, imam malik ya cire shi saboda maganganu da aka yi da yawa a kansa musamman a wajen mutanen madina a wajen mutanen madina suna suna ganin ikrima ba amintacce bane domin kamar an ruwaito cewar abdullahi ibn umar yana ce manafi kada ka yi min karya kamar yadda ikrima ya ma ibn abbas karya Eh. da saboda haka malaman madina sai suka ɗauki wannan suka rike kakam kuma ikrima an tumce shi da ra'ayin khawarij Eh, an tumce shi da ra'ayin khawarij duk waɗannan ba hujja bane dan ba su tabbata ba a wajen wanda ya karbe shi to an saboda gudun cece ku cecin shi yasa sai imam malik a wadan surare bai kawo shi ba amma ya kawo ikrima a cikin littafin sa ibn abdul bar ya tabbatar da wannan na so kafin da tuho ma in dan duba dan ina ji lokacin da muke kara- karatun muwatta mun zo hadisi wanda yake da ikrima wanda har a lokacin nan ibn Ab- ibn abdul bar yake raddi ga waɗanda suke cewa malik bai ambaci ikrima ba a littafinsa saboda ba hujja bane a wajensa ka san kamar yadda shi bukhari kamar yadda ibn hajar ya ma bukhari haka shi ma ibn abdulbar ya ma muwatta Don shekara 30 da ita yake ita ce abokiyar hirarsa samiru fuadi min 30 hijjatin abokin hirar dare na cin shekara 30 sauraka ya san ta kamar fatiha Eh. na'am ودونه أي دون wadunahu abinda bai kai tadlisul isnadi ba a wajen muni bi anwa'ihi da dukkan nau'o'insa
تدليس الشيء tadlisu shuyukh tadlisu shaykhin shine tadlisin shaihi tadlisin malami ai al musamma bihi ai wanda ake ambatansa da shi
وهو أخف من ذاك to uh, shi wannan koma bayan tadlisul isnad saboda kun ga tadlisi iri biyu ne tadlisul isnad da tadlisul shuyukh waɗansu suna ce masa tadlisi iri uku ne tadlisul isnad wa tadlisul shuyukh wa tadlisul taswiya amma hakikatan tadlisul taswiya nau'i ne na tadlisul isnad na'am
أنه يفصح wa huwa annahu yafsihu a shine wato a yafsihu ya bayyana ya na'am wa dunahu tallisu shaykhin yufsihu wato shine yufsihu ya bayyana sunansa ai bismin aw kunyatin ya bayyana ya ambata suna ko alkunya wanda ba a san shi da ita ba أو بوصفه بصفة aw bi wasfihi bi sifatin la yu'rafu ko ko ya sifanta shi da sifa wanda ba a san shi da wannan sifar ba كقول أبي بكر بن مجاهد kamar faɗin abubakar ibn al-mujahid al-muqri
حدثنا عبد الله بن أبي عبيد الله kamar ya ce haddasana abdullahi ibn abi ubaidillah ya ce ya abi abdullah na- yana cewa haddasana abdullahi ibn abi abdullah yuridu bihi
نعم، أبا بكر ababakar ibn abi dawud sahibu sunan al-hafiz نعم Mm.
ويدخل أيضا في هذا القسم yana cikin wan- yana shiga a cikin wannan kaso نعم، كما قاله الحافظ بن حجر kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya ambata التسوية بأن يوصف الشيخ التسوية التسوية تتدليس الشيوخ بأن يصف شيخ شيخه بأن يصف شيخ شيخه يصفا تمالا مالا منسى بذلك دوانا to shi wannan kun ga baya sanya a, baya fitar da wani daga cikin isnadi sai dai zai ambaci malami ne da ba abin da ba a san shi ba saboda haka idan da ifi ne in maturuki ne kai in ma makaryaci ne in ya ambace shi da wani suna wanda ba a san shi ba kaga gayar ne za a ce masa eh? Eh? a'a majhul gayar a ce majhul da majhuli da makaryaci wanne yafi tsanani wanne yafi muni makaryaci kaga ya kyautata ya kyautata ya kyautata isnadi to yakan yi in mutun yayi ma malamin sa haka shine tadlisu shiyo to yakan yi ma malamin malamin sa ma to kaga yayi taswiyar tadlisu shiyo kenan ya tsallake nasa malamin yayi ma malamin malamin sa to shi ma kaga me yasa aka ce masa tadlis saboda akwai fitar da sawu ba za a gane a wannan tana dariya bashi saboda hausa yan zamani ce ko a fitar da sawu ta shi ne ibham din wannan shi ne ainihin wato hausa sun yi kalma mai ma'ana da suka ce fitar da sawu ibham din kenan na'am
وسبب كراهته dalilin karhancin wannan توعير طريق ومعرفته على السامع saboda wahalar da hanyar saninsa ga mai sauraron hadisi قال ابن sai mutum ita tunani wani ne wannan kuma sai ka yanci ka kaji su malam wani malam malamai sun yi yawa kullum sai sun zo maka da wanda ba a sani ba sun harba ka nan ka sananne ne kowa ya san shi amma sai ya faɗe shi shi yasa suke cewa an ya sifa sheikh shekhahu bi sifatin aw kunyatin la yu'rafu biha likai la yu'raf ba a san shi da ita ba dan kar a san shi din dan kar a gane shi
قال المصنف malam yace وفيه طريق للمروي عنه uh, a a cikinsa akwai tozarta abinda aka ruwaito نعم والمروي عنه da kuma abin da ya ruwaito din Ah, wanda aka yi waya daga gare shi da kuma abin da ya ruwaito don ba za a gane shi ba in ba a gane shi ba an ce hadisin sa ya zama majhul kenan
لأنه قد لا يفهم domin kad la yuftanu lahu watakila ba za a gane shi ba نعم ويحكم عليه بالجهاد sai ai hukunci akan sa da cewa majhuli ne a ce ai wani din nan abu wani din nan da yazo cikin isna hadisin da ake cewa kaza ai majhuli ne bayan ku sananne ne to kaga an dayya shi
فإن يكون هذا التدليس idan wannan tadlisin ya kasance لكونه saboda shi malamin nasa شيخه ai shekhu wato malamin nasa يدعى yudha'afu yudha'afu ana raunana shi ai mahkuman wato ana hukunci a kansa بضعفه da wato rauninsa فيدلسه حتى sai ya tadli- sai ya boye shi ya masa tadlisi hatta la yadhha hatta la yadhhar la yuzhiru riwayatahu an ad-du'afa dan kai ya bayyana cewa yana riwaya daga raunanan masu riwaya Aha.
فقيل to an ce wannan قال ابن السباع ibnu sabbagh yace نعم إنه جرح to wannan jarhi ne domin ya yi ihami wanda yake da'ifi ya ɓoye shi don ka ba a so a ce yana riwaya daga du'afa أي مجروح ai majruhun نعم يجب أن لا يقبل الخبر wa- ya wajaba kada a karɓi hadisinsa wanda aka san yana tadlisu shiyu yana ɓoye addu'afa to ya wajaba kada a karɓi hadisinsa بل وإن كان هو يعتقد فيه الثقة ko da shi yana itikadin cewa shi amintacce wannan rawin da ya masa haka amintacce ne
لاحتمال أن- أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو
a domin saboda yiwuwar an yi arifa gairuhu waninsa a min jarhihi zai san abin da yake daga cikin wato illarsa wato raunin da aka yi masa ma la ya arifuhu abin da shi bai sani ba to da gara ya bayyana shi don a yi hukunci
وقال ابن السمعان ibn sam'ani abubakar ya ce نعم. إن كان بحيث لو سئل عنه
lam yubayyinhu يبينه idan shi wanda ya yi masa tadlisu shiyo din idan irin da da za a tambaye shi shi ba zai bayyana wane ne ba نعم. وجرح fajarhun to wannan jarhi ne نعم. وإلا فلا in ku za in kun aka tambaye shi za a ce a wani zake cewa abu wani din nan ai shine wani to wannan ba jarhi bane
والأصل والأصل a wal asl kama qalahu al musannif abin da yake wato tabbaci tabbatacce kamar yadda malam ya faɗa أنه ليس ba jarhi bane tadlisu shiyu نعم. على أن بعضهم منع إطلاق اسم التدليس على هذا tare da cewa waɗansu malamai sun ce a sakin tadlisi akan wannan a sun hana a yi sakin tadlisi akan wannan فعن محمد بن رافع an karɓo daga muhammad ibn rafi sahibin abdul wahab ke abdul razak قلت لأبي أحمد na ce ma abu amir al-aqadi muhammad ibn al-ala al-hamadani كان الثوري يدلس sauri sauri yana yin tadlisi قال لا ya ce a baya yi قلت أليس إذا دخل قرة آه، أليس إذا دخل قرة الليل alaysa idza dakhala kuratan ashe yanzu shi idan ya shiga gunduma نعم يعلم ya alamu يعلم أن أهلها ya san cewa mutanen wannan gundumar لا يكتبون la yaktubuna hadith rajul ba sa ruwaito hadisin wani mutum قال حدثني رجل sai ya ce wani mutum ya gaya mu
وإذا عرف الرجل بالاسم idan an san mutumin da suna نعم كناه kannahu sai sai ya ambace shi da alkunya وإذا عرف بالكنية in ku an san shi da alkunya سماه sai ya ambaci sunansa قال هذا تزيين sai ya ce wannan ai kawatawa ne laisa bi tadlis ba tadlisi bane to saboda shi a sauri baya koyar da'if Mm, sai dai kawai ya zo ya samu ba sa yadda da wani yanzu kamar mutanen a saboda a mutanen a wannan a rai rai ne ko a ba rai ba ne in muhammad ibn yahya zuhuli a ina ya rayu ƙarshen rayuwarsa wanda suke saɓani da bukhari to a garin saboda saɓaninsu da bukhari ba a riwaya daga bukhari ba a ambatan bukhari saboda haka in mutum ya je yana da hadisi daga bukhari sai ce haddata ni abu abdullah alhafiz kaga ya ɓoye shi bai faɗe shi ba to wannan kaga babu illa Shi- ta ya ce wannan ta ne ado ne ba tadlis ba Mm. to waɗansu sukan yi don su ɓoye rawi saboda waɗar illa da ta sa ba a so ko yana waje kamar yadda shi tauri yake yi a garin ba mutanen garin ba sa bas- ba sa riwaya daga daga wani mutum daga wannan rawi kuma ya bu- yana buƙatar ya riwayar hadisinsa to in ya tashi riwayar hadisin nasa sai ya ki ambatonsa da sunansa sai ya faɗe shi da wani suna daban don kada a san shi to kaga wannan ba ƙarya ba ce eh aha
أو يكون التدليس ko kuma tadlisin ya zamanto lilistis gari saboda karancin shekaru fisinni na shekarar mai ra- mai riwaya fa'amurhu a haf to al'amarinsa ya fi sauƙi mimma ta ƙaddama anifan kamar bisa wanda ya gabata a- a can waje wato a- mut- wato shine a mutum yana ganin wanda yake riwaya daga wajensa cewar wato a sagirun fisin bai kai matsayinsa ba Mm. wato ra- rawi ne i- a ya ruwaito hadisi daga wanda yake a a tsabakar almajiransa saboda ka sai ya ga cewa ta ya za a yi a ce ya yi ruwaya daga wanda yake wannan almajirinsa ne kuma yana bukatar ya yi ruwayar hadisin kuma ba zai tadlisi ba yake ambatonsa to sai ya tadlisi shiyo sai ya ambace shi da ba abin da ba za a gane shi ba Um, sai ya- idan ya shahara da suna sai ya ambace shi da alkunya in ya shahara da alkunya sai ya ambace shi da suna Um, to shine al- ɗaya daga cikin dali- daga cikin dalilan da ake yin a kun ga mun faɗi dalili biyu kenan ko dalili na farko saboda rawin da'if ne kana so ka ɓoye shi dalili na biyu saboda mutanen ba sa ba su yadda da rawin ba kamar yadda sauri yake yi sai ya kai tadlisu shiyo dalili na hudu na uku shine rawin yaro ne yana ƙasa da kai Mm, sai su sai su yi tadlis Uhum. kastik tsari ko kuma nuna yawan malamai kullum hadisinka daga malami daya saboda haka abin har mutane sun gamsu sai wata ran sai ka sai ka ambushe shi da wani suna daban sai a dauka wani ne dan ku shi din ne dai
بأن سمع من شيخ bi an sami amin shaykhihi kathiran ya ji da yawa hadisai da yawa daga malamin sa فامتنع من sai ya ki wato ya ta maimaita ambatansa عن suratin a bisa sura fuska fuska daya wa ihama iham ihaman saboda wato badda sawu kafratu shi da cewar yana da malamai masu yawa ta fannunan fi ko kuma tafannunan fil ibara ya ringa kawo ibara daban-daban na fa innahu akhaffu aidan to shi ma wannan akhaffu mimma taqaddama ya fi sauki bisa abin da ya gabata na boye da'if
wa kadhalika ta'khur wafa ko kuma saboda jinkirin mutuwa hatta sharakahu hatta sharakahu man huwa dunahu hatta wanda yake wanda yake kasansa ma har ya zo ya riske shi kana da malami Allah ya masa tsawon rai hatta ɗalibanka ma su zo su haɗu da kai wajen riwaya daga malamin sai ya zamanto duk kun haɗu wajen riwaya to kai babba wanda ɗalibanka suna riwaya daga duk mutum ɗaya ne malamin ku ne to wani lokaci dan dai ka nuna kan cewa kai fa daban kake da su sai ka kawo mas- sai- sai kai tadlisu shiyo
فقد تسمح رواة من المسلمين musannifi na bezalika waɗansu daga cikin malamai masu rubutu sun yi tasammuhi wato sun sa- sun jaza ma kansu yin wannan
ومنه أي من تدليس yana daga cikin tallisu shiyu أقصى هذا aksu hada akasin wannan وهو إقاء الشيخ فيها shine ba ma malamai suna a cikin asanid آه، اسم مسمى آخر sunan wani mai ab- wani abun ambato daban مشهور wanda yake mashuri ne tashbihan dan ai masa tashbihi da wani wanda yake ba shi bane shi
كقول ابن السبك kamar inda ibnu subki tajuddin yakan faɗa أخبرنا أبو عبد الله الحاكم ya ahbar akhbarana abu abdullahi al-hafiz يعني الذهب yana bin az-zahabi نعم تشبيها yana kamanta shi bil baihaqi dan shi ya shahara da wannan abu abdullahi al-hafiz a wajen malaman shafi'iyya in suka ce abu abdullahi al-hafiz suna nufin ash- al-baihaqi to shi as-subki in yace haddathana abu abdullahi al-hafiz sai aji kan shi a'a har wato an kai wajen baihaqi ma ana riwaya daga wajensa
حيث يقول yayin da yake fadan haka يريد بالحاكم yana a- a- tash- eh, eh, ka- yana kamanta al-baihaqi yayin da yake riwaya daga al-hakim ba malamin sa Abu Abdullah al-Hafiz din al-hakim ne ba baihaqi ba baihaqi yana yawan fadan haka a cikin sunan al-kubra haddathana Abu Abdullah al-Hafiz to shi ma subki yana so ya kama da al-baihaqi
وكقول المسمى kamar yanda malam ma yakan fada shi as-suyuti kenan نعم حدثنا أبو الفضل haddathana Abu al-Fadl الحاكم al-Hafiz نعم يعني ابن فهد yana nufin kuma Ibn Fahad yake nufi نعم بالحافظ talbiya- tal- ta- yana kama yana yin yana tashbihan yana yin kama wato yana kamanta kansa da ibnu hajar
يقول ذلك yayin da yake fadan haka يريد به الإرادة yana nufin al-iraqi Za- in dai ibnu hajar yace haddathana abul fadl al-hafiz yana nufin al-iraqi to shi ba su yi zai fada haka dan inda ibnu hajar yake shi kuma yana nufin malamin sa ibnu fahad Mm.
وكذا أوهام اللقاء wa kada ibhamul luqi ko kuma hakanan wato wato a kawo ibhami boyewar haduwa
والرسل warrihla da boyewar da ɓadda sawu wajen nuna cewa mutum ya yi tafiya wajen neman ilimi نعم تحدثنا من وراء النهر ka haddasa na min wara'in nahar ya ba mu labari daga bayan teku daga bayan cice- ke- daga bayan kogin nan
يوهم أنه جهم jaihun yana nufin te- te- teku a a wato a kogin jaihun نعم kogin jaihun wanda ke cikin can soviet union oxus annaharain da oxus da wane ne guda biyun nan wanda sai ka tsallake su za in ka tsallake su to shine zaka je kasar su imamul bukhari da sauransu saboda ka sai ka dan yace min wara'in nahar yana nufin wato yayi tafiya har can karshen duniya wajen neman ilimi
ويريد نهر إيسى shi kuma yana nufin kogin isa da bagdad a nan cikin bagarin bagdada
أو الجزاء ko kuma kogin- kogin jiza a kasar masar وليس ذلك وليس ذلك بج- بجرح قطعا wannan ba jarhi bane a yanke
كما قاله جماعة من المحدثين kamar yadda jama'a daga cikin malamai masu tabbaci a cikin ilimi suka ce من باب ma'ariyar lamin babil kadhib wannan ku ya daga cikin babin jirwaye da kamar wanka ba ƙarya bane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fil ma'arid eh, me yace manduhatun anil kadhib a cikin ma'arid a cikin wato jirwaye da kawan- da kamar wanka akwai abin da zai kawar da kai daga yin ƙarya kaga da yace min wara'in nahar kaga baka yi ƙarya ba amma ka yi jirwaye da kamar wanka na'am Me- zai zai iya daukan dubiyun in ka ce haddathana man wara an nahar wanda yake a baya- a can tsallaken teku amma wani aka mai da shi majhul ka mai da shi majhul saboda haka al-sahih min wara an nahar ka ce haddathana abu abdullahi al-hafiz min wara an nahar eh
استدل آه، أن التدليس غير حرام wasu dilla an kafa hujja akan cewa tadlisi ba haramun bane da kaunu da maganar albara'u ibn azib radiyallahu anhu na'am لم يكن فينا فارس يوم بدر illa al-miqdad radiyallahu anhu ta'ala anhu yace a- a- a- babu wanda wani a cikin mu da ya kasance mahayi yana kan haya akan doki a ranar yakin badar sai miqdad ibn al-aswad
قال ابن عساكر ibn asakir yace قوله في fadinsa da ya ce fina a cikinmu yana nufin musulmi
أن البراء لم يشهد domin albara lam ya shad badran bai je yakin badar ba amma haka ai nau'i ne na tadlisi na ta'arid ne ba za a ce tadlis ba ko babu wani a cikinmu mu musulmi yake nufi haka in yace ba wani a cikinmu mai doki sai mai gidad yana ba da labarin yakin badar sai ya ce a'a malam an ji yakin badar ne ya ce a ina nufin mu musulmi in ko bai a tambaya ba in aka kyale shi kenan ka dauke shi duk yadda za ka dauka to kaga wannan nau'i ne na tadlis ko to shine ya kafa hujja a waɗansu daga cikin malamai suka kafa hujja cewa tadlisi ba haramun bane domin gashi albara'u yayi
وذكر بعض الحفاظ waɗansu daga cikin manyan malaman hadisi ya ambata أنه لم يعلم لأئمة الحرمين ba a san wato manyan malaman alharamaini ba wato sune sune makka da madina da malaman misra والعوالي da malaman al'awali خرسان da malaman khorasan
تدليس tadlisun ba sa yin tadlis
قال وأكثر المحدثين تدليسا wanda suka fi kowa daga cikin malaman hadisi yin tadlis أهل الكوفة sune mutanen kufa ونفر مسير da kuma waɗansu kaɗan daga cikin ahalul basra
وأما ببغداد wa amma bi- amma bagdad kuwa فأول من أحدثهم بها wanda farkon wanda ya fara yin tadlisi a cikinta أبو بكر الأحمر abubakar muhammad al-baghandi ɗaya daga cikin malaman bukhari
ومن دلس من أهلها wanda duk yayi tadlisi daga cikin mutanen bagdad إنما تبعه في ذلك to bin baghandi yayi a cikin wannan
والله أعلم.
wallahu alam ya daga cikin tadlisin shiyo abinda aqiyatul aufi ya shahara dai aqiyatul aufi da'if ne yana riwaya daga muhammad ibn sa'ib al-kalbi shi ko kazzab ne sai ya rinka kawo shi da alkunya sai ya ce haddathana abu sa'id to shi kuma aqiyatul aufi ya hadu da abu sa'id al-khudri tabi'i ne saboda haka in yace haddathana abu sa'id sai a dauka abu sa'id al-khudri yake nufi nan ku abu nan kuwa al-kalbi yake nufi kalbi wanda ba a karban tafsirin nan nasa eh muhammad ibn sa'id to kaga wannan tadlisu shuyukh ne shi ya shahara da wato tadlisu shuyukh yawanci dalilin mustala misalin sa sukan kawo wajen tadlisu shuyukh na'am
wanda ake yawanci tuhumar su da tadlisi na'am
wani iyaka ake wa sahihancin hadisansu kamar a ce mafi karancin mataki da za a ba ko mun ko hadisin su da'if ne amma kuma da'if ai mun faɗa muka ce wato dukkan rauni da yake komawa ya zuwa ga yankewa a cikin isnad rauni ne mai sauki zai iya ta- za a iya tayar da shi saurakan aka samu ta riwaya a da ta yi masa mutaba'a ko ta yi masa shaida sai a karba Um, amma hadisin mai tadlis baya kaiwa ya zuwa ga ƙarya ko munkar Mm, kafin ka zo mun bayyana cewa su kansu masu tadlisin hawa-hawa ne guda biyar in ga koma za ka ji a cikin kaset maratibul tadlis wanda za ka ji akwai waɗanda suke a wato bayan tadlisin suna da wani dalili da ya sa aka rauna nasu saboda haka idan ma illar tadlis din ta kauce akwai illar da wannan raunin nasu to kuma ya danganta da wannan raunin mai tsanani ne ko marar tsanani yes alaikum salam malamin da suke da dalisi na jiran ɗin da dusu bai suna ce su da yabin sai da karta da yabin sai da asa eh eh alqattan ai shi ba ma ya tadlis yahya ibn sa'id al-ansari da zuhuri na kawo musu dayan shine zuhuri yana tadlis lokaci yayi ne kasar din yayi to ai dama dai lokacin ma sallah ya kusa na'am tuntuni ya wuce to shikenan to mu ƙara tambayoyi tunda akwai lo- sauran lokaci kafin sallah na'am akwai wata tambayar na'am fiqhiyya zaka fitar da mu daga cikin mustala ka kyale tukuna masu mustala su yi tambaya kada tunani ya kauce babu tambaya alaikum salam a na gaya muku a littafin ibn hajar shine ajma'uha ta'rif ahli at-taqdis bi maratib al-mawsufin bit-tadlis Mm. na'am jami'u tahsil fi ahkamil marasil amma ai shi da abin da ke cikin jami'u tahsil ibn hajar ya kawo shi a cikin nasa ya ma ƙara Mm. alaikum salam eh ibn ishaq dai ko eh kwarai eh sosai a wajen sira ba a yi imamun fisil magazi wajen sira ana karba amma wajen halal wal haram mm-mm, sai ya bayyana sai da sharaɗi biyu ya bayyana tasirih bis sama kuma bai saba ma wanda ya fi shi ba Eh, wannan shaka imam ahmad ya ce a kansa saboda yana yawan riwaya daga waɗanda ba amintattu ba musamman malaminsa alwaƙiri Eh, yes. afwan ba alwaƙidi ba kai musa ibn ubaida arrabzi na'am to shikenan subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik sai bayan sallah sai mu sahih muslim ko insha Allah